duk wanda bai fara wannan mining din na cex.io fawa taf ba to hakika yana da kyau ka yi kokari ka fara tun yanzu domin mining din yayi london a on telegram kuma ya samu haɗaka wanda kuma ana yin trading da abubuwa daban-daban da wannan token din ta hanyar amfani da bangaren cryptocurrency hakika yana da kyau a ce mutane su yi kokari su shiga tun a farko su tara shi da yawa assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan mining din cex.io power tap wanda wannan mining din hakika yana da matukar inganci sosai sosai sannan insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sababbin mining wanda muna da ne a kansu cewar mining ɗin ba za su jima ba za a yi luntin ɗinsa ok so yanzu mu je a fara bidiyon amma kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa sai ka zaɓi all haka shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai okay sannan zaka samu link din wannan mining din a description din wannan bidiyon ta da zai baka damar da zaran ka taba link ka zai an tayo da kai cikin telegram naka so kana shigowa zai nuna maka kai start so bayan ka taba start kai tsaye zai kawo maka wannan fuskar kamar yadda kuka gani za a ce maka haye wane ne gashi nan da sauransu din kana da damar da zaka dan iya karantawa domin ka gane cewar wannan mining din shin ya samu landed mai kyau sannan an gina shi akan hanyar da za a amfana sosai sosai to gashi nan dai so kai tsaye zai kawo maka wannan fuskar abu da za ka yi kenan sai ka zo ka yi taf a wannan gurin da aka ce start up to kai tsaye sai ka fara kana taba shi kamar yadda kuke gani ok so bayan ka taba ya bude maka fuska kamar haka to abu da zaka yi shine ka zo ka ringa tafin a nan gurin taf za ka ringa tabawa gashi kamar yadda kuke gani so za ka taba shi duk tabawa da kake yi so amma yanzu za mu yi amfani da auto clicker saboda ta yana amfani a kansa so kai tsaye za mu za ka yi ta yin typing gashi kamar yadda kuke gani so bayan ka kammala typing din kamar yadda kuke gani a nan gurin so shikenan sai ka zo ka yi clicking akan wannan gurin da aka ce claim gashi kamar yadda kuke gani so mun yi claim din gashi so ka riga ka yi claiming din wannan bangaren kenan sannan kuma akwai tax tax da yawa zaka iya gaitar abokanka shi ma ka samu double na wannan abun sannan abu na gaba shine zaka zo zaka taba gurin da aka ce tax nan gashi a nan gurin sai kai kilikin akan gurin da aka ce tax bayan kai kilikin akan gurin da aka ce tax za ka ga cewar za ka yi tax tax an baka tax gashi nan anan an ce ka gayyaci abokanka sannan nan gurin za ka ga cewar in ka gayyaci abokanka mutum 100 tun daga kan mutum biyar in ka gayyaci mutum biyar so za a yi rewarding ɗinka za ka yi claiming so za ka zo in ka gayyaci har zuwa mutum 100 in ka gayyace su za ka samu guda dubu biyar na shi wannan abin zaka taba start sai kai claiming so yanzu zaka yi yin claiming yan yanzu misali tunda dai sun bada da tax tax gashi nan da dan yawa so zaka yi misali yanzu sun ce mu je mu subscribing din channel din su za su ba mu guda dubu uku haka sai mu yi clicking gashi kamar yadda kuke gani to za su kawo mana gashi nan za mu yi join din wannan telegram a channel nasu to shikenan sai mu koma sai mu taba checks gashi nan mun taba check to shikenan gashi ya ce mu yi claiming za ku ga gashi nan mun yi claiming so sun bamu guda dubu uku to wannan gurin ana buƙatar duka yi wannan tax din saboda ba mu son bidiyon yayi tsayi to shikenan za mu dan fita amma dai yana da kyau za ku ga ga tax tax din da muka yi a baya yana da kyau ka ringa duba wannan gurin tax tax din domin a guri ne wanda zaka samu damar da zaka tara coins din su da yawa so abu na gaba sai ka zo ka taba wannan gurin da aka ce farm gashi nan anan gurin farm shikenan sai kai kilikin akan shi bayan kai kilikin akan shi shima, ma zai baka damar da zaka zo kai claiming gashi kamar ta gani so bayan ka yi claiming to shikenan nan sai ka bashi damar da za ka yi start farming eh, air so shikenan wanda zai ringa yin ah, abinan da kanshi wanda zai baka damar da za ka yi claiming a nan gurin shi ma kamar yadda kuke gani so nan gurin shi ma za mu yi claiming in ya kammala so shikenan yanzu sai ka zo ka taɓa gurin da aka ce ah, squad ɗin nan so shikenan sai ka yi kilikin bayan ka yi kilikin shi ma za ka yi claiming a nan gurin wanda shi wancan ne ya tara maka sai kai kilemin gashi kamar yadda kuke gani mun yi kilemin to sai ka taba wannan modin to yanzu idan kuka duba za ku ga mun tara wannan abin gashi nan a duk waɗannan mutanen da muka gayyata ne so yana da kyau ka kokarta ka yi amfani da damar ka domin ka shiga wannan abin din tun yanzu ka shiga domin ka tara da yawa don ba zai jima ba za a yi luntun? to wannan shine a takaice ga wanda yake ta tambaya zai iya mana sharhi ta bangaren yi mana comment mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gaba ta yadda za mu sake kawo sabon bidiyo wanda zai amfane mu baki daya yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku mana like a wannan bidiyon sai ku mana share din kafafan sada zumunta da kuke WhatsApp Facebook da sauran social media idan kana so zaka dauki link din ka sai ka taba gurin da aka ce invite kai tsaye sai kai kilikin din shi kamar yadda kuke gani sai ka yi sharing wa abokinka sai ka je ka dauki link ka so wannan shine a takaice sai mu tara a bidiyo na gaba